أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتح والإمالة وبالفتح قهار البوارف عاف معه عين الثلاثي ران شاجا أميلا بسم الله الرحمن الرحيم وسلم يجي باب الإمالة بالفتح قهار البوارف عاف بعض حين الثلاثي رانا شاء ميلا جاء كالابرالي كالابرالي آه، كو رؤيا اللامي توراة فيد والنشيد تك نونت وبالفتح قهال فيد شيني خلف عن خلف تو من اختياره ينا قرنت القحار watan yana ce maka eh, wa ma'ahu fil bawari wa fil qahari hamza to kallala daga hamza yana taklidi a gurin bawari wa fil qahari ko sanan ya ce bi fatil qahari bawari kaga wancan qahari al bawari da hamza yake wa taklidi to khalafahu khalaf bil fatil qahari bawari sai ya ce mene bi'afa an gane ko inda yake cewa can bi'afa no harfan namle atika kuwa la bi kulfin da mamnahu kaga khallat shine quwwala bi khulfin shi ko zaman nahu khalaq qawlan wahida haka ne ko a shi hamza ke kala qawlan wahida a can to anan kaga khalafa aslahu min riwayatihi huwa an gane to da haka sai shi anan yana yi da fatha bi afan ma'ahu ainu sulati tare da shi da ainu sulati inda ya ce kai ka sulati kai ka zagar bi maziyin amil khaba khabu baba ba kad fatul mila wa haqa wa zagu ja a sha'a wa za da fuz ya abin da kowa ne mafi sha'a mai yana da sauransu to waɗannan su ne amil sulati kaga duka hamza na yi shine ja a sha'a za da fuz ko hamza na yi to a nan khalaf khalafahu sai ga waɗannan guda uku rana sha'a ja'a mayyala waɗannan su ya rike ya yi mantainan ɗin imalarsa an gane ko wakul suhubatun barrana da haka yana yi an gane ita ma barrana tana daga cikinsu ainihin sulati yana cewa labar rena sha'a da inda ta zo yana cewa shi'a ja'a yana cewa je'a muyila waɗannan guda uku su kada ya rike da ya ce kada barari lami taurata sid wala tumil hussi hmm. wa a'ma da subhana awwala kalabarari barari lami kal'abarari ka gama duhun a kanmu. rana sha'a ja'a mayyala kal'abarari ka ga abarari ita ma mace na ɗinta ko ru'uyar lami ru'uya mai Allah an gane mai ke cewa a can? War ru'uya ita ce kaga warru'uya ya warru'uya wa marasa su kaifa ma a ta kaga an ru'uya ba ta daga cikin wacce hamza ke mai mala don cewa yi walakin na a ya an huma ba da wawihi wa fima siwahu zai sa'i wa ru'ya ya ita ce ru'yar lami ta kisa'i ce ba maganin wafaka halaf ya mata imala an gane ko da haka ma duhun ne akan can da ya ce rana sha'a ya bayyana kal abrari ita ma mata imala an gane yayin da a can taƙalili yake ko wa irja uzira aini hajjar wato huka labrari wa taƙalilu jadala faisala hamza yana mata to amma shi nan yana mata imala an gane kalabrari ru'iyar lami taurata wa irja uka taurata ma rudda husnuhu wa kullila fi jaudi kaga hamza dai a wasu ke yin taƙalili to shi anan ya mata imala kubra an gane shi ya ce taura ta fit ko wala tumil huz huz shi ne yaƙub yaƙub khalafa abu amur al-basiri an gane ko fi imala abu amur al-basiri yana imalar wa ma ba da ra'in sa'a hukuma an gane ko yana imala shi abu amur sannan kuma yana imalar yana taglili inda yake cewa kaifa jarat fa'ala wa akhiru ayi ma taqaddama lil basir hakan yana cewa ah, menene kuma sai wasu gurare da ku da yake mala ko to wannan su ne to shi nan ya ce wala tumil hud cewa a'ma bi subhana awwala sai a'ma na suratu subhana suratul isra'i na farko man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila kan gane ko dama ah, suhuba su suke ma a'ama guda biyu duka shi kuma abu amur yana wani farko hmm. yana cewa rama hubatun a'ama bilisra isaniyan